tu ma dalla abin dogaro قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون يا wannan manzo ka ce masu ba abin da kuke jira da mu sai mu ci nasara ko mu yi shahada mu kuwa muna jiran ubangijinku ya saukar muku da azaba daga wajensa ya hallaka ku da ita ko ya azabtar da ku da hannuwanmu ta hanyar mu kashe ku da kama ku idan ya yi mana izini mu kyale ku ku jira ƙarshenmu.